بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا game da tambayoyi da muke da shi tambaya ta farko ana cewa shin in an sake mace a cikin tsarki tsarkin nan yana cikin da tsarkin da za ta yi lissafi ko kwa to tambaya ce mai kyau na farko malamai sun fassara da salasatu kuro ya walmutallaqatu na bi hinna salasatu kuro mata sakkaku za su jinkirta zuwa wani lokaci zuwa salasatu kuru malamai suka ce abinda Allah ke nufi shine tagan jini uku wasu kan ce tagan tsarki uku to amma magana mafi rinjaye shine tsarki a to jini kun gane salasatu hiyat to in mun tabbatar a kan fasara waɗanda suka ce mai jini Allah ke nufi sai ta gan jinin uku to lokacin da aka sake ta cikin tsarki shi ne ya sa shari'a ta ce kara miji ya sake ta cikin al'ada kuma kara sake ta bayan ta samu tsarki kare kusance ta lokaci da zara ta samu tsarki lokacin za mai za sake ta to sai mace ta zauna da tsarkinta har ta gan aila ta farko ta yi wanka ta sake gan wani aila na biyu ta yi wanka in ta dauke sannan ta sake mai wani jini arsau uku arsau nawa har sau uku kun gane ko ta lura da jinin nan jinin nan da shi ita za ta lura kun gane ko tawalaikus salam muna zuwa akwai wanda ta yi tambaya game da tulare in ta sanya tulare a jiki yar uwa ko abokiyar zama ba ta jin daɗi ta sanyan tulare ga mata ba laifi amma a yayin fitansu daga gidajen iyaye ko gidajen mazajensu haramu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga mata masu zuwa masalaci ya ce masu mai waliyar ya na tafilat su fito ba tare da mai sanya tulare ba har annabi ya kamanta mace mai sanya tulare a jikinta ko a tufanta yayin fitowa daga gidan miji ko gidan iyaye da me da mazinaciya to amma a gida ga miji ba laifi amma in gida an taru ga mijin wannan ga mijin wancan kusan illa ne illa ne domin tularin nan zai ya ja ankalin wani namiji zuwa gare ki illa ne amma sanya tulare sunna ce yana da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbi bailayya min dunyakum annisa'u wa tib daga cikin ababen soyuwa gare ni a rayuwarku ta duniya ita ce me aure da mata da sanya tulare amma ita da miji ne ba laifi to amma in tularen na ya kasance mai cutar da abokin zamanki to sai ki lura da lokacin da ba za ku samu alaka da juna ba misali ba lokacin da kuke tare da yarwaki ba ki sanya abin lokacin da za ki kwanta za ki je dakin miji misali amma dai kuna tare ga dakin ki ga nata kuna haduwa kuma zai cutar da ita ki hakuri a wannan hali kin ji ku domin ba so mu cutar da makwabta kuma ita makwabciyanki ne Allah ya samu dace sai tambaya ta gaba akwai wanda ta yi tambaya game da matsalan aila ko ko mu ba da amsa ko cikin tambayoyin shakaran jiya ko mun ba da amsa ko? ta wanda baya wankan janaba ko macen da ba ta wankan janaba cikin lokaci misali tana tare da janaba tun da dare ba ta yi wanka ba sai karfe biyu in san wannan ya yi baban laifi yaya ta yi da sallan asuba nata matsala ne inda bayan asuba ne domin ciki musamman wannan watan azumi ba laifi ma'aurata su sadu da juna kafin asuba su zo su yi wanka bayan sallan bayan fitowar alfijiri misali in sun ce za su yi wanka ba za su samu cin abincin sahur ba ba laifi su jinkirta zuwa bayan sun ci sahur ko da alfijiri ya keto su je su yi wanka kuma azumin sunanan wannan yana faru ga annabi mu sallallahu alaihi wasallam ya wanka bayan mai bayan fitowar alfijiri ko da bayan sallan asuba ba lokacin azumi ba aka samu saduwa tsakanin ma'aurata bai halatta mace ta jinkirta wanka zuwa lokacin azar ba domin ana so mu yi gaugawa mu kubuta daga me daga janaba ba so mu yi jinkiri wa in kuntun junuban fattaharu in kun kasance masu janaba ku yi tsarki saboda ka ana so da zara janaba ta same mu mu gaugauta shi ne yasa an ce ko da mutum ba zai iya yin aiki da ruwan sanyi ba sai yi kokari ya eh, tanada mai ruwan zafi kafin saduwa ko a flask a wani wuri da zara domin ke musulma ce za ke ambata Allah kuma ba a so mu yi karatun Kur'ani in muna tare da mai janaba muna tare da janaba saboda aka kara yi wasa da janaba abu ne wanda domin mata suna da kasala game da janaba adda wasu mazaje mace tatta yawo da janaba zuwa lokacin da ta ga dama aka wasu sukan tsamu tsarki daga aila amma ba za su yi wanka ba saboda ko sallah ba shawon ta suke yi ba ga salloli a kanta ta samu tsarki tun asuba amma ba za ta yi wanka ba sai lokacin magariba ko isha'i ko lokacin kwanciya ya za ki yi da sallan azar da lasar duk bashi ne a kanki ba aka macen da ta tsaya lokacin sallah ta yi ba ta yi ba sai ga al'ada ko ta shiga na kuda wannan sallan ta samu tsarki sai ta rama azar ta yi baki damu ba kina ci gaba da arkanki sai ga al'ada to malamai sun ce in kin samu tsarki wannan sallah wajibi ne a kanki domin lokacin ta yayi kafin ki shiga wannan ali na aida saboda haka mu gaugauta aiwatar da ayyukan shari'a ya fi mamu domin baki san lokacin mutuwa ba kina so ki mutu ne da janaba Allah ya kiyaye ina raman Allah ina mala'ikun raman da janaba da ke tare da ke Allah ku gyara to a takaice akan samu wasu mazaje wanda su ma ba su damu da wankan janaba ba shin na mace za ta zauna da wannan mutum to a yi masa nasiha cewa wankan janaba wajibi ne wanda baya wankan janaba ko aila yana cikin laifi kuma minti nawa ne in ba shaitani ba minti nawa ne duk ciki minti biyar mutum zai gama mai wankan janaba mun yi bayani yadda ake wankan janaba jiya ko? saboda haka a yi masu nasiya domin akwai wasu mazaje wanda ba su damu da mai wankan janaba su kasance iyalansu su ci gaba tun da yake ko sallah baya yi sai lokacin da ya ga dama dalla yi masu nasiha domin suna tare da zunubi wajibi ne wajibi ne ina sallah wanda baya wankan janaba ba sallah ko da yi sallah babu domin babban sarki ne wanda ya waje ba akan maza da mata Allah kiyaye mu to an situ to an sake mace ba ta ganin al'ada in tana goyo lalle wannan na faruwa sai mai yiwa in sai bayan mai ta gama goyo lokacin take fara ganin al'ada yaya za ta yi a wannan hali lalle tambaya ce mai kyau kun gane ku. to ka'idan mace inda tana da ciki Allah ta'ala ya ba mu bayani ko shine wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana unna ma botan ciki sai sun haife cikinsu wannan ka'idansu kenan inda mace ta aihu ta gama mai idda ko da na mutuwan miji ne miji ya mutu yau ta aihu gobe ta gama ta kaba saboda abinda ya faru ga wata sahabiya da ake kira subai atu al-aslamiyya kuma annabi ya tabbatar mata cewa ta je ta neman miji da wasu kwanaki ne da mutuwa mijinta to amma wannan hali yanzu ga ta ba ta ganin al'ada saboda mai goyo shayar da mama da take yi lalle akwai wasu mata waɗanda ba su ganin al'ada a wannan hali to ita hukuncinta ya koma waɗanda Allah ta layi maganansu wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum yatarabbasna bi anfusihinna salasata ashur wallati ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashur tayi wata uku ta zauna wata uku bayan aka sai ta nemi wa miji ya halatta gare ta neman miji bayan wata uku kun gane ku alhamdulillah eh ta in namiji baya wankan janaba in mace ta hana miji kusantanta shin ta yi laifi ta wankan janaba wajibi ne hakin saduwa ma wajibi ne amma babban abu ita ta yi kokari ta san yadda zai yi mata wazi mai yiwa bai san yadda ake wankan janaba ba ita ta nuna masa domin wasu sun jahilce waɗannan hukunce-hukunce mu yi haƙuri da juna domin allah ta'ala yakan hada ma'aurata wani lokaci don su taimake juna wani lokaci ga mace mai shawon addini mai zuwa makaranta mai jin wa'azi ga miji kwarakwata baya kaunan wa'azi malamai su ne makiyinsa to sai mu yi wa juna jagora wani lokaci miji ne na Allah ita ba ruwanta da lamarin addini to Allah yakan hada ma'aurata don a taimake juna ta yi kokari ta san anyan da za ta bi da shi ba tare da fitina ba wankan wajibi wankan janaba wajibi ne kuma wanda baya wankan janaba kamar wanda baya sallah ne domin ko da ya yi sallah ba sallah wanda baya sallah yana kan laifi wanda baya janaba wankan janaba kada dai ta ɗauka matsayin ana shi jima'i amma dai yi kokari ya kudaitar da shi bisa nasiha bisa nasiha domin ana bukata mu gabatar da nasiha kafin dauka mataki eh, nasiha yana da muhimmanci sosai Allah yasa ya canza to to ki akwai wata kuma to su ku ne na karshe to me tambayan na cewa akwai wanda ya sake matansa saki daya sannan ya kara daya ya zama biyu kenan sannan ya kara kuma ya zama mai uku kuma a halin na ukun nan tana da ciki sannan ya zo ya dawo da ita bayan sakin ukun nan wannan zaman alfasha ne kawai domin an riga an gama Allah ta laice at-talaku marrata fa bi ma'rufin a tasrihu bi isa daman saki da namiji yake da shi na dawo da mace guda biyu ne na farko yana da dama mayar da ita na biyu yana da dama amma fain in ha, in dai kai na uku fala ta hillu lahu hatta tanki hazaujan gaira sai ta yi sabon miji aka samu rabuwa can lokacin zai zama halalli ga tsohon miji saboda haka suna zaman alfasha ne in an sake mace sake uku da ciki me ke kan namiji ciyar da ita har zuwa lokacin aihuwa ba mun karanta yanzu ba bayan aihuwa sai kudin shayar da mama an sun saba juna namiji zai iya karba jariri ya kai zuwa ga wata yarwa ko wata mai shayarwa ko ya je sai mashi miliki da wasu abubuwa inda aka samu sabanin tsakanin da ita amma babu zamantakewa tare alfasha zama alfasha suke yi mutane suna wasa da dokokin Allah wallahi tallahi billahi illazi ba su san atsarin da ke gabansu ba domin Allah ta halaye cewa man ya ta'adda hududa laifa kar zalama nafsahu duk wanda ya ketare iyakokin Allah hakika ya zalunce kansa ya zalunce kansa Allah kiyaye mu kuma ta duk namiji da ya aikata sabanin abin da Allah ya kwayar. annabi ya koyar malamai suke bayani a kai dalla ku tsaya ka taba sake ni wannan shi ne na karshe batun gyara ina tsoron Allah in ba ka tsoron Allah ina tsoron azaban Allah na yi hakuri Allah zai hada ni da wanda ya fi wanda ya fi ka kuma ya hada ka da wanda ya fi ni amma ni in koma gidanka wallahi na tsoron Allah ko da iyaye sun ce me ke ciki Me ne domin wasu iyaye su ma zalamai ne fa wallahi tallahi billahi illazi masu wasa da dokokin Allah ne an san abin da ke ciki ta hadai gyara ka hukuncin Allah jama'a ku ji tsoron Allah ku yi aiki da wazi ku yi aiki da wazi domin wasu mazaje ba ruwansu da magana Allah fa bin sai sai zukata ne gare su Allah ya kiyaye mu da su. Allah ya ba su arzikin tuba wannan shine gurgurun karatunmu gurgurun abin da muka fada Allah sai albarka ciki ya yafe mu kurakuren mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk